yi mata rufi wa zalika anna qauman saraku kanzal ka'aba abinda sai yasa suka haka kuwa waɗansu mutane sun je sun ta sace abinda ke cikin taskar ta ɗakin ka'aba din tunda ba rufi daga sama idan mutum ya haula ba zai tsaki abin da zai saka bai tafiyarsa wa kana fi bi irin fi jawfil ka'aba shi kuwa wannan taska ta ka'aba na ababen da ake kawowa talla din a sadaka din ko kyauta ababai ne da ke cikin wani rami ko rijiya a tsakiyar ka'aba duk wanda ya kawo wani abu sai a jefa ci zinari ko azurfa sai a jefa ciki ana ake tarawa an gane ku wa kana al-bahru qadra ma safinatan ila jidda lokacin da suka yi wannan tunani na ginin dakin ka'aba da ya mata rufi wato teku ya jeho wani jirgin ruwa ko kwale-kwale da aka yi na katako ila jidda zuwa gafar jidda tsakanin jidda ko da maka kilomita saba'in ko na ko makamancin haka wannan jirgi da rajulun min tujjarur ruwan na wani mutum ne cikin yan kasuwar kasar ruwan suke da jirgin ruwa fata hatsamat wannan jirgin ruwa gaba ɗaya ya lalace ya daddatsu a aka zo kashabaha ƙwarin shawa da suka zo gabar tekun sa gani sai suka ɗauki katakon tunda su kasar su babu itace wanda ake yin katako kaga kowa Allah ya turo musu wannan ta cikin jirgin ruwan wani da ya lalace aka zo aka jefar da teku ya malalo da eh, wannan abin nan din katakon a gabar teku suka dauka fa adduhu li sakfiha sai suka dauke shi don su yi amfani da shi wato ainihin wajen rufin dakin Ka'aba din yanzu na baka zaka iya neman mun kalmar eh to neman mun ta dan in shiga bin kaga yanzu wannan tukuna nemo kalmar ma ba muktar sahaba wannan yana cikin yan kananan kamus amma yanzu kawai in zo in ce maka ina son kalmar astakku ya za ka nemo mu ita idan mutum bai iya ta'amuli da shi ba sai kwana bai nemo ba dan bai san inda zai samu ta ba to amma idan mutum ya taba ta'amuli da littafin ya san cewa ya jera kalmomin ya jera kalmomi ne a bisa ga tsarin haruffan larabci alifin ba'un ta'un sa'un jimun ha'u da ka zo a saqfu ka san da alif da lam ba sa cikin asalin kalmar sai ka cire su sai ka kowa mai saqfu to sai ka kowa babun sin ba da hukaf ba da qaf fa'u sai ka nemo dandan da ka fito sa to kaga zai kawo sa da a bayan sa da a sun kare sa da ba sa da ba sun kare sai ta sai sa sai ka tafi har zuwa kaf sai ka bude daidai wajen sai ka buɗa sai ka kalma da juye juyenta idan bai gamsar da kai ba dan wani lokacin sai kawo bai kosar da kishirwar ka ba dole kuma sai ka nemi wani kamus din da banki sai kuma ka samu kamar su albaharul muhit shi ma a irin wannan tsarin ya tafi shi kuma ko da yake harafin karshe yake ɗauka kowane kamus akwai yanayin yadda yake gudanar da kalmarsa wani kamus ne ma baka baka har ka kwana ba za ka iya bincikowa ba in ba ka karanta mukaddamar ka san yaya ya tsara littafin sa ba da yaya ya zuba kalmomin duka rasa yadda za ka yi kaga ɗalibai ba sa bada muhimmanci ga lugar larabci haka waɗansu malamai ba sa bada muhimmanci ga lugar larabci in ko ba lugar larabci ba za a fahimci addini yadda ya dace ba sai ta rigima kan abin da bai kai a rigima ba binciko mana ita malam binciko mana wa kana bi makkata rajulun qibtiyun najjar a makka a lokacin akwai wani mutum ba kibde dan kasar ina kenan dan kasar misra najjarun shi kafinta ne a makka babu kafinta saboda mai yau ina itacen suke ballantana a sami itacen da za a yi katako da shi ballantana sana'ar kafin dacci ta kai labari a wancan lokaci suna cikin sahara ne ko itacen dabinan ma babu duwatsu ne kadai da haka kafinta sai dai inda daga wani gari zai zo kuma itacen ma a nemo daga wani gari to a lokacin akwai wani bakin da dan kasar misir da yake zaune a makka najjaru wato kafinta ne shi fa hayya alahum ba'd ma kanu ma kana yuslihuha ya tattalan musu wani sashi na abin da zai taimaka musu wajen yin rufe din wa kanat hayyatun takhruju min bi'ril kaba to a lokacin nan wannan rijiya da ke cikin ɗakin ka'aba din wato akwai wata katuwar macijiya a ciki allati kana yutrahu wato tana fitowa daga cikin wannan rijiyar ta yi abin da za ta yi ta koma allati kana yutrahu biha ma yuhda laha kullu yawm wanda duk abin da aka kawo na kyauta ake jefawa cikin rijiyar to a cikin rijiyar akwai wata ita akwai wata macijiya kun gane fata tasharraqu ala jidaril ka'aba takan fito da rana ta tasharrak tana dan shan hantsi shine ta tasharraku an gane ko ai ta ta'arradu bi shuruqi shams li tastadfi bihi takan dan fito ta sanya kanta a rana lokacin hantsi ta ji zafin rana in rana ta yi tsanani ko sai ta koma ce shine ta tasharraku ala jizar ka'aba tana dan shan hantsi a jikin ɗakin ka'aba wa kanat min ma yahabuna to ita ma wannan wannan macijiyar duk da ba ta cizon ko ta kaiwa wani hari amma shawa na tana musu kwarjini wazalika zalika annahu kana la yadnu minha ahadun illa wa kashat wa fatahat a lokacin nan babu wani mutum da zai kusance ta face illa za'allat face sai ta yi ta yi mai ake cewa eh sai ta yi mai eh ba dai huci ba sai ta fasa kanta ko banda fasa kai ko ta hausa da nasu ya manta wallahi amma dai fasa kai din wannan da magari ce eh a ba tsartuwa ba tsartuwa ai abin da za ta fitar daga bakin ta kenan na ta jefu ta tofa mutum da ko koshiya ne ake cewa koshiya sai ta yi koshiya sai ta yi koshiya an san koshiya me koshiya eh me koshiya yawwa kamar tokalin nan ake ɗebo abinci daga cikin ya gani shine koshiya to irin yadda yake dan a haka yake to kaga haka din na ta shi da sai bahaushe ce sai ta yi me koshiya yawwa wannan da ita ce hausar da akan ce sai ta fasa kai din kuma akan ce sai ta yi koshiya ita min babi nasara shikenan mun gane kaga anan gurin ma sai jefa ka wani rami ya kyale ka yace kafa ba fi ilima zai ba kenan sai ce min babi nasara sai kawai ya kyale ka mu kuma so muke mu ce liyas ifuha za mu ce ko liyas ufuha sai ce min babi nasara to babin nasara kuma fili muzari zai zama mai yansuru in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ashe kenan sai mu ce saqafa fili madi mudari fa yasqufu bi dhammil qaf li yasqufu hakinan wa li yasqifu haba ba <laughs> ina fata kun fahimta ashe karatu dole sai da mai sai da littafi sai da littafi wani littafi kuma dole sai an akwai malamin da ya tsora ka akai yadda zaka gane in ba ka ba zaka fahimta zaka lau kai kaga da kufu ha mu ce kenan domin ya ce sakafa saqafa baita mutum ya yawa daki rufi min babin nasara shikenan ya gama babin nasara fi limadin yansuru yudari idan sa ala wazna fa'ala ya kenan min babi nasara yansu saqafa yasqu nasara yansu kamar kataba yaktubu kharaja yakhruju dakhala yadkhulu dukkan su min babi maza min babi nasara ba wani mutum da zai kusance ta illa haza allat wa kashat wa fatahat faha wa kashat ta bude baki wa fatahat faha kuma ta bude bakin ta shine wa kashat duk dai ma'anar su daya yagewa haƙori shine kashar fa bainama hiya za ta yomin ta tasharraqu ala jidaril ka'aba wata rana ta zo tana shan hantsi a jikin ɗakin ka'aba din ba asallahu ilaiha sa'iran sai kawai Allah ya turo da wani katon tsuntsu fakhtasafaha sai ya warce ta kawai ya dauke ta ya tafi da ita sama fa zahaba biha ya tafi da ita fa qala quraish sai qurayshawa suka ce inna lanarju an yakuna Allahu qad radiya ma aradna muna fatan wannan alama ce ta Allah ya yarda da abin da muka so mu yi na gina ɗakinsa dan dama muna so mu yi muna jin tsoron wannan macijiyar to sai Allah ya ɗauke ta ma'ana mu samu kwanciyar hankalin yi kenan indana aminur rafiq wa na khashab ai muna da ma'aikaci wanda yake mai kyakkyawan hali sannan kuma ga katako mun samu wa kad kafana Allahul hayya abinda muke jin tsoro macijiya Allah ya isar mana ita ya turo tsuntsun da ya riga ya dauke ta shikenan an riga an huta ruwayoyin da suka tabbatar da haka ibn kasir ya tabbatar da su cikin tafsirin suratul baqara a daidai wajen rabbana wa basihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati karkashin wannan ayar ina jin ya kawo wannan ruwayoyin dukkan su ruwayoyi ne kuma tabbatattu wanda suke nuna ko wannan bishiyar kuma Allah ya turo da wani a tsuntsu ya zo ya dauke ta kun ta? falamma ajma'u amrahum fi hadamiha wa bina'iha قام أبو وهب ابن عمرو بن عائز المخزومي فتناول من الكعبة هجرا lokacin da suka tara al'amarinsu kansu ya haɗu bisa ga rushe ɗakin ka'aba ɗin da jaddada ginin ta kama abu wahab ibn amr bin a'iz sai abu wahab ibn amr bin a'iz ya tashi al-makhzumi fatana fatanawala min al-ka'bati hajaran ya ɗauki wani dutse daga jikin ɗakin ka'aba fa wasaba min yadihi hatta da ila mawdu'i da ya ɗauki zai murginar da shi gefe sai dutsen ya kwace daga hannunsa ya sake komawa inda yake fakala sai ya ce ya ma'ashara kurai ya ku taron shawa la tadkhulu fi bunyaniha min kasabikum illa ba. kar ku yadda wajen ginin ɗakin ka'aba ku shigar da ko kogo sai abin da yake halal kaji fa sun da can ma suna jahiliya suka ce inda ibada za a yi sai da mi sai da halal ginin masallaci sai da halal islamiyya sai da halal aikin hajji da umara sai da halal yace la tudkhilu fi bunyanha min kasabikum illa tayyiba min kasbikum illa tayyiba kar ku shigar da komai na gini a cikin ginin ɗakin kaba din nan sai halal la yadkhulu fiha mahar baghi wala bai'u riba wala mazlimatu ahadin minan nas kar a shigar a cikin ginin ɗakin Ka'aba din nan la yudkhalu fiha maharu baghi kar a shigar da wato kuɗin da ake baiwa karuwa shine maharul baghi maharul baghi ko baghi ko baghi idan ce al baghi wato ɗabi'ar kenan amma al baghi ita mai aikata zina amma ne ku eh to ai shine al baghi wancan ai da irabi ne yasa aka ce baghiya din walam yunsusni nan, walam aku lam aku bagiya bagiyan kaga ismu kana ismu aku a khabaru aku ne mansu wala bai uriban haka kudin da aka samu na ruwa kar a shigar wala mazlimati adin minan nas haka duk wani zalunci da aka zalunci wani kar a shigar da wannan kudi a cikin ginin dakin Ka'aba kaje da suka yi shela wa junan su inna Allah ta'ala tayyibun wa ya yakbudu illa tayyiba amma yau mutane sun dauka kamar ma yadda mu suke mana dabara shi ma Allah za su yi masa dabara sai su yi sata sai su gina masallaci in sun saci kamar miliyan 100 sai su gina masallaci na miliyan ɗaya da rabi shikenan tunda dai an faɗa musu a cikin hadisin bukhari manzo Allah ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci dan Allah to shi ma Allah zai gina masa gida a aljanna ko su tafi umara ta ramadana da kudin sata da kudin talakawa da aka danne sai a tafi umara ko a biya wa waɗansu yan ustazai umara a tafi duk wannan ana ganin wato da an yi haka an riga an kare saboda manzo Allah ya faɗa ya ce duk wanda ya umara cikin ramadana kamar ya aikin haji ne tare da su wannan hadisai duk suna nan tabbatattu ne amma rigimar shi ne da me aka yi umara inna Allah ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban da kudin fashi da makami da kudin sane da kudin yankan aljihu da kudin satar gwamnati da kudin kwangilar ƙarya da kudin karuwanci duk wannan menene haramu da kudin duba da tsubbu duk waɗannan haramun ne idan mutum ya ce ya ci haram idan ya tufa ya tufa bi da haram in ya aure ya yi aure da haram in ya gina masallaci ya gina da haram in ya gina islamiyya ya gina da haram inna Allah ta'ala tayyibun kuma la yaqbalu illa tayyiban kar mutane su yaudar kansu ko waɗansu malamai su yaudare su sai ba komai yan ana istighfari ana haylala inna Allah ghafurur rahim eh sallah a cikin mai a idan mutum ya gina muku masallaci da kudin haram ku je ku yi sallah ku sallah ku ta yi. ai ba ku kada ku haram din ba ai ba ta shafe ku ba amma shi zai je tashin kiyama yayi bayani ya aka yi samu wannan kudin an fahimta ko ثم إن قريشا تجزأت الكعبة sannan ƙwarai sai suka karkasa ɗakin ka'aba ɗin gida-gida fa kana shiqqul babi li bani abdi manafin wa zuhra abin da ya shafi bangaren kofar shiga ɗakin kaba aka danka da hijiru isma'il yake wato arewa da ɗakin ka'aba libani abdiddar wannan an bai bano abdiddar wa libani asad ibn abdul uzza wa libani adi wa huwa al-hatim wato ba bani abduddar kadai ba da bani abduddar din da su da banu asad ibn abdul uzza da bani adi wannan wurin kuma shine ake kira al-hatimu shi hijr isma'il din idan aka nuno ginin dakin ka'aba ko da a talabijin za a ga arewa da shi bayan ga dakin da launin baki za ga arewa da shi ga wata katanga ita ma haka amma ko bata kai tsawon dakin ka'aba to wannan wurin shine ake kira al-hatim ko kuma hijr isma'il bayanin ya aka yi zama haka ina jin mun taɓa faɗa baya kuma zai zo nan gaba cikin karatu insha Allah ana abda'ukum fi hadamiha fa akhadha al-mi'wal thumma qama 'alayha wa huwa yaqulu allahumma la tura aw lam nazid allahumma inna la nuridu illa al-khayr thumma hadama min nahiyati ar-rukunayn fa tarabbasa an-nasu tilka al-layla وقالوا إن أصيب لم نهد منها شيئا ورددناها كما كانت وإلا فقد رضي الله ما صنعنا فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله فهدم وهدم الناس معه sun gama shiri yanzu to ake zuwa rushe ɗakin me zai faru sun mai innan nasa abu hadama da aka zo aka taru an yi turko turko mutane duk kwarjini ya kama su wajen ya za su yi su rushe ɗakin kaba فقال وليد بن المغيرة وليد بن المغيرة سيتي أنا أبدأكم بهلمها ني زن فارا kowa na jin tsoro sai ni zan fara ba ka zalmi awal sai ya ɗauki fatanyarsa sun makama alaiha ya hau kan ɗakin ka'aba ɗin wa huwa ya kula ta Allahumma la tura ya ubangiji ba nufin mu bane fusata ka ma'ana ba so muke mu saba maka ba au la nazid lam nazid ya ubangiji bai mai nufin kaucewa gaskiya ba Allahumma inna la nuridu ila alkhair ya Allah ba abinda muke nufi sai alkhairi thumma hadama min nahiyatir rukunain sai ya fara rushe bangaren da rukunul yamani yake da kuma hajar aswad wannan katangar ta kudancin dakin Ka'aba sai dan fara falgace wani bangare daga cikin ta fa tarabbasa nasu tilkan laila sai aka ce to a bari ya isa haka a yi jinkiri wa wannan dare mutane suka tsaya wannan dare aka yi jinkiri wa kalu suka ce sai mu jira in usiba in mun ga wata musiba ta faru ga walid ibn al magira lam nahdin min hashi an to ba za mu kara falgace komai cikin dakin kaba wa radadnaha kama kanar mu mayar da abin da ya rushe din irin yadda yake da wa illa in ko mu ga lafiya lau an waye gari ba wani abu fa qadar radiyallahu ma sana Allah ya yarda da abin da muka yi kenan fa asbaha al-walid min laylatihi ghadiyan ala amali aka waye gari lafiya ba abin da ya faru da wuri da mun magira shi magaya waye gari lafiya ba abin da ya faru da sassafe sai riga su zuwa ma kafin ya je kafin su je tuni ya riga su zuwa da dukkan su ko gatarin su fa hadama ya ci gaba da rushe inda zai rushe wa hadaman nasu ma a sauran mutane duk suka zo aka ci gaba da rushewa hatta idan ta halhadama bihim ilal asas har ya zuwa lokacin da rushewar ta kai su zuwa ga harsashin ginin na kasa foundation din wanda annabi ibrahim ne ya sa shi asasi ibrahim alaihi salam afdau ila hijaratin qudur kal asinna sai suka samu waɗansu irin duwatsu a kasa wanda da su ne aka yi foundation din waɗansu irin duwatsu wato khudurun kwarra kal asinna kai ka ce masu ne suna da tsinin kai duwatsu akhidun ba'du abi ba'du sashin suna haɗa sashi chip ba za ka iya balle ɗaya daga cikin sosai in ka taba sauran duka fa adkhala tambayi atalatan baina hajaraini sai ɗaya daga cikin su ya shigar da digarsa ita ce atala diga ya nutsa digarsa bai da hajarin tsakanin duwatsu biyu min ha cikin wannan duwatsun ha a biha kuma domin ya bankara ya bangace ɗaya daga cikin wannan duwatsun falamma taharraka alhajar yayin da ɗaya daga cikin duwatsun ya yi motsi in tafadat makkatu bi asriha sai suka ji gaba ɗaya makka kamar za a yi girgizar kasa fantahu inda zalika al'asa suka ce kai wannan harsashin a bar shi da su suna so harsashin ma sai sun sake na annabi Ibrahim <laughs> aka ce a bar wannan harsashin karatu ba kuma da haka da suka tashi sai suka ci gaba da dorawa akan harsashin da annabi Ibrahim ina fata kun fahimta foundation din da asalin suka ta suke <laughs> eh eh suna so su gyara su rufi ba mun ce suna so su rufi ba ba bacci yake ba yana da ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها sannan sai kabilun na Laraba suka zo suka tara duwatsu don ginin dakin Ka'aba din kullu qabilatin tajma'u ala hidatin kowace kabila idan ta kawo sai ta tara bulullukan ta ita kadai a gefen ta Larabawa malai shi yasa suke da matsala fa manzon Allah ne dama ya zo ya hada su <laughs> addinin musulunci ya hada su kaga yadda suka yi nisa da musulunci shi sa kansu ba zai taba haduwa ba in ba musulunci so ba kowace kabila idan ta sai ta zara bulo din ta gefe guda sun suka gina ɗanki ka'aba hatta balagal bunyanu mawdi al-hajar al-aswad har gini ya kai daidai inda ya kamata a sa hajar al-aswad fahtasamu fihi sai suka yi rikici kullu kabilatin turidu an tarfa'ahu ila mawdihi kowace kabila tana son ita za ta ɗaukaka hajar al'asar zuwa inda yake hatta ta hawaru wa ta halaku har dai suka yi muhawara suka yi rantsetseniya ko kuma ta halaku suka yi yarjejeniya shine ta halu wa addu lil kitali ko kace ta halaku suka yi rantsuwa ko kuma suka yi yarjejeniya ya danganci jerin zancen amma a za zamu fahimci kamar sun yi rantsuwa ne ma'ana kowa ya ce ba zai sakarwa ɗan uwansa ba wa addu lil kitali suka yi shiri don yakar juna فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما بنو عبد الدار لوكتين sai suka taho da wani akwashi da jini a ciki an gane ku ta'ahaduhum wa banu adi bin ka'ab alal maut suka yi yarjejeniya su da banu adi bin ka'ab kan cewa sai dai su mutu ba za su bari a ce wani zai tsora hajar al-aswad ba wa adkhalu aydiyahum fi zalika ad-dam kowa ya sa dan yatsunsa cikin wannan jinin yalasa. to shi kenan sai dai a mutu eh, wani abu ne wata gargajiya ce ta iyaye da kakanni kenan <laughs> kamar kasan kowanne da irin magudancin su wani garin a hura kashin jaki ne a sa masa hayaki a yi bala'i kenan wani garin kuma a yi kaza wani <laughs> ko ina akwai magudawa suna da irin magudancin su kenan su wannan jini za a kawo a cikin afashi sai kowa ya daga hannu ya nasa kowa ya daga hannu ya dan dangwala a abin nan sa to sai dai a mutu kuma ba ja da baya sai dai su kare na rabawa da idan an je yaki shugaban yaki zai ce kowa ya langa dan makar ya gudu ko kuma kowa ya rami daidai iyakacin ƙaurinsa ya binne kansa a ciki a ta bala'i sai dai ya mutu a wurin ko kuma in za a tafi yaki sai a tafi da mata mata duk su yaye gashin kansu haka duk wanda ya waye gashin kan matarsa a ce yanzu wani ne zai kalli gashin kan matata ai sai dai a mutu da kullum baya sai ga mata sun girgiza gashin kai an yi haka haba ta juya jahiliya ke duk abin da 'yan daba nan suke yi wannan nan duk magudanci ne nan lokacin jahiliya ne ce unguwarsu wani ce ƙauyensu kawai wani ɗan farauta ne shi wani jam'iyyar siyasa wani sai wani ko kafar katako wani nan ba dangin iya ba nawa ba kuɗin ka ya sace kuɗin da za a yi maka kwalta kuɗin da za a baka wutar lantarki da ruwan sha ya sace kuɗin da za a ba kai da kaninka da wanka da ƴaƴanku da za su taso ilimin firamare ne ya sace kuma sai baka nara ɗari biyu rabi ka sha bula rabi ka sha ƙwaya rabi ka ci abinci wake da shinkafa ka koshi sannan kuma ka zo kana ihu da hotonsa a kan titi don yare na ma hankali don kawai kai dabba ne baka san me kake ba to me ya faru mu la'akatar dami tun daga wannan lokacin waɗannan mutane su banu adi bin ka'ab da su da banu Abdullahi sai aka sa musu suna la'aqatud dami wato masu lasar jini ba makasar quraishun ala zalika arba'a layalin aw khamsa quraishawa suka zauna a cikin wannan rudani na wa zai sanya hajar al-aswad kwana biyar ko hudu ana ta rikici a rasa wa za a ba summa innahum ijtama'u fil masjid sai kuma suka zo suka haɗu gaba ɗaya a masallacin Ka'aba fata shawaru suka yi shawara wa tanasafu suka ce kai ya kamata biyu wa junan mu adalci shine at-tanasuf a ɗauki ra'ayin kowa a ji me za a yi a tsayar da wani abu tsaka tsakiya wanda wani ba zai ji cewa ba a yi da shi ba fa za a ma ba abu ahalin riwaya Sheikh Muhammad ya ce waɗansu daga cikin marwaita sun riya cewa anna ba umayya ta bin mughira أبا أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي وكان يوم إذن أسن قريش كلهم أولا اللوكة يافو قريشا وشيكرو دكننسو shine mafi zama dattijan cikin su ta fuskar yawan shekaru kala yace ij'alu bainakum awwala man yadkhulu min babil masjid yace me kuke rigima a zo a yi ƙuri'a kawai yanzu yadda muka taru a nan mu ce duk wanda ya fara shigowa ta kofar masallaci daga kaza shi ne zai sanya hajjar aswad ɗin ɗan kowace ƙabila ne ai ba ya san kai ba idan ya so duk wanda ya fara zuwa shi kenan Allah ne ya kaddaro wannan ƙabila ce za ta samu wannan falalar fa fa'alu sai suka yadda suka ce eh haka ne kawai sai aka zauna aka zura wa kofa ido a gawa zai fara shigowa fa kana awwala man dakhala rasulullah har fa wanda zai shigo sai manzon Allah falamma ra'awu yayin da suka ganshi qalu suka ce hadal amin radina bihi hadha muhammad dukan suka ce eh ga amintacce mun yadda da shi ai muhammad ne taha ilaihi yayin da annabi ya iso inda suke akhbaruhu suka bashi labarin abin da suka shirya kafin ya zo fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sai ce halumma ilayya thawban ku kawo mun wani tufafi shine halumma ku kawo ko ku zo halumma ilaina wala yatun albasa illa qalila kaga lafazin halumma ismu fi'l al-amr ne ana magana da shi ga mutum daya ko biyu ko jam in mutum ɗaya ne zaka ce halumma in biyu ne ma halumma in jam'i ne ma halumma in maza ne ma halumma in mata ne ma halumma wannan shi ne mafi shaharar luga wadda qur'ani ya zo da ita qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina waɗansu malaman lugar suka ce halumma in mufrad in mutum biyu ne za ka yi wa magana halumma da alifu tasniya inda yawa ne halummu an fahimta ko amma a larabcin qur'ani yace wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina ikhwan ba dan ibane amma sai suka ce da su halumma ilaina wala yatuna al-ba'sa illa qalila fadalla zalika ala annahu salihun للإفراد والتثنية والجمع هلم إلي صوبا يجب كام والتفافي فأتي به سيأك كامس الزني فأخذ الركن فوضعه فيه بيده sai ya ɗauki dutsen hadar al'aswad ya sa a cikin wannan tufafin a tsakiyar shi sun makala sai ce li kowace kabila ta ɗauki ta riki bangare ɗaya da kama gefe ɗaya na wannan zani in gane ku marfa marfa'u jami'an sannan sai ku daga gaba daya sai shugaban nan kabila ya kama nan shugabancin kabila ya kama can shugabancin kabila ya kama can za ce to a daga gaba daya aka daga ba aka je daidai inda za a sanya hajar aswad hatta iza balagu bihi mawdi'ahu har suka isa da shi daidai wurin sa wa ba'ahu huwa bi yadihi sai manzo Allah ya ƙara ingiza shi da hannunsa sallallahu alaihi wasallam kuma bana alaihi sannan buni alaihi da aka ci gaba da gini a kansa ina fata mun fahimta ga akwai hikima cikin wannan hukuncin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan gurin ba wato kamar wani irhasi wani irhasi ne daga cikin irhasat da ke nuna lallai annabi zai zo nan gaba ya shugabanci jama'a kuma in ya zo shugabanci jama'a zai adalci sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba da ya zo kawai sai ce bari dauka yan dora yadda sun yi da wannan hukuncin amma tangin ginin su za su gaba da alfahari da abin da kafirin su da mummunan su har kila wani kafiri cikin dangin annabi ya alfahari ga wani mummunin da ba cikin dangin annabi kan wannan falala ba ba haka ba to sai manzo Allah ya duka ne suka daga duka kowa ya shiga amma da aka zo daidai wajen sai ya karasa shi da hannunsa sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanqulu ma'ahum al-hijara annabi ya kasance yana daukan duwatsu tare da su wa kanu yarfa'una uzurahum ala awatikihim sun kasance suna dora farjallan su ala awatikihim a nan kan kafadun su ma'ana suna yin lage kenan ko me suna yin lage kenan lage ake ce masa ko sai ku zuwa mu yi da ku shi kuma ba da zai ce ba da zai lage ne ake ce masa ko zan gwadudun na irin na da idan mutum ya tashi abin nan idan ya daura shi haka ɗaya gefen sai ka sace nan ɗaya kuma ka rataye shi nan sai ka yi sai ka kulle shine ne lagi ke na gida zo shan iska a ah, wannan hausa ta binni ce da ba amma dai yadda dai muka sani a ƙauye lagi kai ina jin a cikin bare bare kai karatun allo shi yasa baka sani kai sun kai sun <laughs> amma lagi ake ce masa to duk sun kasance una uzurahum suna daga izar din su kenan ala awatikihim akan kafadun su akan kafadun su ko Allah kafada fa fa'ala zalika rasulullah sai manzon Allah shi ma ya haka fa lubi tabihi ay taha ala wajhi sai wannan tufafin ya sarka fi sai manzon Allah ya fadi wa nudiya sai ji ana kiransu cewa ustur auratan rufe tsiraicinka rufe tsiraicinka wato wannan faduwar da ya sai tsiraicin sai bayyana sallallahu alaihi wasallam fa ma ruqiyat lahu auratun ba'da zalik tun daga rannan ko ba ƙara garin tsiraicin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya tsare shi falamma balagu khamsata ashara zira'an yayin da suka kai har zira'i ya zanto goma sha biyar sakafuhu sai suka yi masa rufi ala sittati amuda a bisa ga ginshikai guda shida wato filas din da ke cikin ɗakin ka'aba guda shida ne a wancan ginin da suka yi sannan kuma tsawon ginin ya kai zira'i nawa zira'i sha biyar wa akhrajatha wa kusa albayt a wannan lokaci tufafin da ake yi wa ɗakin Ka'aba tufafi da shi tufafi ne da ake kira alqabati thumma kusiyal burut sannan daga baya aka rinka sa masa alburut dan nau'in ne na tufafi wa awwalu man kasahu dibat farkon wanda ya fara sanya wa ɗakin Ka'aba tufafin dibat shine al-Hajjaj Yusuf kenan kenan sarkin nan da aka yi wa akhrajat quraish hijira hijra li qillati nafaqati quraishawa a lokacin sai suka fitar da hijru isma'il ba sahi cikin dakin ka'aba ba saboda mai saboda karancin kudin su kudi sun kasa mu kayan aiki sun kasa musu wa rafa'u babaha anil ardi kuma dakin ka'aba din sai zanto ba kasa yake ba sai suka daga kamar block uku ko hudu sannan suka suka sanya kofa ta da sai mutum ya samu takala zai iya hawa mun gane suka daga kofar ne ta yadda ba ta daidai da ƙasa Ni Allah ya da kula ha illa man aradu don kar wanda ya zo shiga sai wanda suka ga dama aka so a karrama shi ya zo shiga wa kanu idza aradu Allah ya da kula ha ahadun la yuriduna dukulahu tarakuhu hatta yablugha al thumma yarmuna in suka san ga wani wanda ba a sai shiga dakin kaba in ya zo a ga yana wajen ba za a ce karka shiga ba za su kyale shi ne har sai ya je daidai kofa kawai sai a ci gaba da jefa shi da duwatsu shi da kansa falamma balaga sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 40 sana ba'athahu Allahu bashiran wa nadhira lokacin da manzan Allah ya kai shekaru 40 sai Allah ya turo shi a matsayin bashir mai bushara nadiran ko mai gargadi wada'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira dan ya zanto mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah dan kuma ya zanto fitila mai haske sallallahu alaihi wa ba'du ma kana alaihi ahlul jahiliya abinda zamu tsaya a kansa yau sashin abinda mutanen jahiliya suke ciki a da na maguzancin su ko kafircin su wa nazkuru qabla zalika shay'an min umuril jahiliya kafin mu zo bayanin an turo annabi ko an yi masa wahayi zamu ambaci wani abu na al'amuran jahiliya wa ma kana alaihi qabla mab'ath rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abin da jahiliyyar take ciki kafin turo manzon Allah qala qatada zukira lana annahu kana baina adama wa nuhin ashratu qurun imamu qatada yace an ambata mana cewa tsakanin annabi adam da nuh an samu karni daidai guda goma shekara ɗari har goma dubu kenan kulluhum alal huda dukkaninsu suna kan shari'a wa ala shari'atin min suna kan shari'a ta gaskiya ثم اختلفوا بعد ذلك sannan sai suka yi sabani fa ba'asa Allahu Nuhan alaihi salam sai Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salam wa kana awwal rasulin ila ahli al-ardi awwal annabi Nuhu shine ya zanto farkon manzo zuwa ga ma'abota kasa qala ibn Abbas fi qawlihi ta'ala kana an-nasu ummatan wahida Abdullahi dan Abbas ya faɗa dangane da fassara faɗin Allah ta'ala kana an-nasu ummatan wahida qala alal islam kullihim yace gaba ɗayan su suna kan musulunci shi ne kanan nasu ummatan wahida ai kanan nasu kulluhum alal islam mutane gaba ɗaya da akan musulunci wa kana awwala ma kada bihi shaytan kama kadahum bihi shaytan farkon abin da shaytan ya fara yi wa mutane kaidi da shi menene shi huwa ta'zimu salihin girmama musalihan bayi girmama waliyai farkon abin da shaytan ya fara yi wa mutane illa girmama waliyai وذكر الله ذلك في كتابه في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ubangiji ya ambaci haka cikin littafinsa wajen faɗin da kafurai suka yi a lokacin annabi nuhu wa qalu suka ce da junansu sashin su yace da sashi la tazurunna alihatakum kar rabu da waddan rabu da suna ne daga cikin sunayen gumakansu wala suwa'a kar ku rabu da suwa'a wala ya gusa wa ya uka wa nasra kar ku rabu da ya gus kar ku rabu da uka kar ku rabu da nasra waɗannan sunaye guda biyar dukkanin su gumaka ne Kana ibn abbas abdullahi dan abbas yace kana haula'i qauman salihin waɗannan mutane guda biyar dawud da suwa'a da ya gus da ya'uq da nasra dukkaninsu mutane ne salihan bayi falamma matu fi shaharin yayin da Allah ya kaddara mutuwarsu dukansu cikin mutu a wata daya jaza'a alaihim aqaribuhum danginsu sun razana sun firgita sawwaru suwarahum sai suka yi mutum mutumin su wa fi ghairi hadisihi a wani hadisin da nabar Abdullahi dan Abbas ba qala ashabuhum mutanansu ne suka ce law sawwarnahum kana ashwaqa lana ila ibada ina ma a ce za mu yi mutum mutumin su da hakan zai fi zaburar da mu ya sa mu rinka begin yin ibada wato dai waɗannan mutane salihai ne waliyai ne bayan Allah ne mana managarta da suka mutu dan tunawa da su sai mutanen suka ce to ai sai ai mutum mutumin su dan mu rinka tunawa da su waɗansu suka ce a domin mu rinka begen ibada in mun ga hoton su sai mu tuna masu ibada ne sai mu ma mu yi ibada قال يتي فكان الرجل يأتي أخاه وابن أمه فيعظمه حتى ذهب ذلك القرن يتي mutum يكن kasance ya tafi wurin dan يجي ya ماشي ya har wannan karni ya wuce ma'ana karnin da sun yi wannan mutum mutumi ne kawai dan wannan mutum mutumi ya tana musu waɗannan bayan Allah ne masu ibada mu ma bu yi bari mu to wannan karni ya wuce sun da a karnin akar wani karni ya zo na daban fa azzamuhum ashadda min al-awwal suka girmama har sama da na farko sun maja al-qarnu sal wani karni na uku yazo fa qalu sai suka ce ma azzama awwaluna haula'i illa wa hum yarjuna shafa'atahum inda Allah ba abin da yasa na farkon mu suka girmama waɗannan salihan bayan sai dan suna neman ceton su wajen Allah fa abaduhum su kawai sai suka ci gaba da bauta musu falamma san Allahu ilaihim nuhan وغرق من غرق أهبط أهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض yayin da Allah maɗaukakin sarki ya turo da annabi Nuhu alaihi wanda ya dulmiya cikin ruwa ya dulmiya sai Allah ya turo da waɗannan gumaka min ardin ila ardin daga wannan ƙasa zuwa waccan hatta qazafaha ila ardi jidda har aka kawo su daidai garin jidda gabar Red Sea bahar Maliya falamma nadaba al-ma'u lokacin da ruwa ya dan janye ko ya kasa ya tsotse baqiyat al-shatti sai waɗannan gumaka suka zanto ga su a gabar teku shine ash-shattu an gane ku fasafat ar-rihu alaiha turab sai wato ainihin iska ta koro musu yashi ko kuma ƙasa hatta wara ta hatta lullube su to daga baya kuma iska ta bushe nan iska ta bushe nan har sai aka gano su farkon wanda zai fara kawo shi kuma za mu ji shi nan gaba wanda ya binciko su har aka zo ana bauta musu cikin kurashawa wannan magana na cewa Dawud da Suwa'a da Yahusa da Ya'uq da Nasr dukkaninsu salihan bayi ne hadisi ya tabbata da haka cikin sahih Bukhari daga Abdullahi dan Abbas mutane ne salihai da suka mutu mutane suka ce me mutum mutum idan tuna su daga wannan mutum mutumin ne kuma na farko da girmama suke na biyu sai suka girmama sama da wannan har waɗansu suka ro shaidan ya suranta musu ya kawata musu cewa ai iyayenku sun bautata musu da sai suka ci gaba da bautata musu to bautar kuma da suka yi musu ina so a nan gurin ko fahimci wannan bayanin da zan yi da kyau fahimtar tauhidi ba abin da ya fi shi muhimmanci a rayuwa dan shine zai saka kare kanka daga fadawa cikin shirka ba wai sun bautata musu bane da matsayin waɗannan salihan bayan suna kashewa suna rayawa ko suna kawo ruwan sama ko suna fitar da tsirrai ko suna aiki da kalmar kun ko alama duk sun yadda ba sa yin wannan a'a sun bautata musu ne ta hanyar ceto da neman ne cewa tun da dai su salihai ne sun fi mu nagarta muna da bukata wajen Allah mu ko ba nagarta ba gare mu mu roƙe su mana su sai su roƙa mana Allah tunda sun fi mu shiga wajen Allah ina fata kun fahimta mu nemi ceton su gobe kiyama su sai su cece mu ba sai mun shiga wuta ba mu musu duk abin da ya kamata don su kuma su nema mana wajen Allah tunda sun fi mu shiga wajen Allah wannan ita ce manufar haka suka ci gaba da yi musu suna bauta musu ba dan itikadin suna kashewa ko suna rayawa a dan itikadin cewa su sama musu shiga wajen Allah gobe kiyama tun da su ba su laifi su kuma sun su ba su masu laifi aka turo annabi nuhu ya zo ya gwagwarmaya da su dare da rana a ware a sarrance a bayyane a ɗaiɗaiku a cikin jama'a rabbi inni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azani wastaghshaw thiyabahum فاصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا duk nau'i ba wani zarfin zaman da zarfin makan wanda annabi Nuhu bai amfani da shi wajen kiran su amma musulda karshe ga abin da suka ce la tazrunna alihatakum wa la tazrunna waddan wa la suwa'an wala la yagusa wa ya'uka wa nasra suka ce kar ku rabu da allolin kar wanda ya raba ku da su annabi nuhu ya shekara 950 yana yi ba su ji ba a kaza mu tufan wa hum mu aka turo ruwan tufa da ya zo gaba ɗaya ya kashe su kowa ya huta to a nan wurin kun ga waɗanda suke jan salihan baye a yau na yi bambancin su da nan da na yanzu ya fi na da na da da ta nesa da ta kusa idan na ce da ta nesa kamar mutanen annabi da ta kusa kamar